ko july 2024 to majalisi kenan na 95 kuma za mu tashi shafi ne 150 makumanta ba mun kwana a mu ta ƙarshe dangane da karanta sirar annabi sallallahu hmm. cewa annabi ya tura wata tawaga zuwa ina habasha to za mu ɗora ne har tawaga farko da ta tafi kuna iya tuna wane ne mutumin nan da ya ce abubakar mutumin irinka mutum irinka ai bai kamata a ce baya shi a gari ba wayo nan kafiri ne ibn wa ibn daghira ma'adallah wa sannan kuma menene dalilin da ya sa suka ce au ai duk mutanen maka son musulunta bari mu dawo suna zuwa kofar gari suka fahimci kai ba haka bane abu me ya janyo musu tunanin cewa mutane sun musulunta su da mai eh waye su da tukun annabi ne su juda su ma suka yi to me dalilin da yasa suka yi su juda saboda ya karanta suratun najmi ko ba ka ba surar mai lamba hamsin da hudu hamsin da hudu allah ta'ala ce wannan jami idha hawa ma dalla sahibu kuma har ƙarshe allah wadansa? na'am sai ce me tilka idan kismatun diza da ya je ƙarshenta fazlulillahi sai su jura sai suka ce a ah, ai a karatunsa ya kira suna goma kanmu tuwa wasu suka yi zuwa suka ɗauka wai ko an ambaci gumakansu ne har suke magana ta shirme wai ai abinda wai annabi ya faɗa shine tilkal gara tilkal gara ni qul'ula wa inna hunna la turtaja hadisin ƙarya ne albani sai da littafi mai suna nasbul majaniq li nasfi qissatil gharaniq wato kafa majaujawa san majaujawa saboda yin rugu da kisar ainihin algharani ne wancan kafiri salman rushidi ya rubuta the satanic verses shekaru 30 da suka wuce to da suka zo sai suka binci shi ba musulunta mutanen makasu suna nan ma akan bakasu na cutar da musulmi na mana bitan karatun baya ne inda muka tsaya to dora mana inda za mu tashi malam mushirkai sai aka waye gari suna sujuda ga allan annabi muhammad suna sujuda su da ba su imani da allah ba me ya hada su da yi wa allah sujuda da su imani ba to shi ne zai gaya mana bayan na baku a dunkule za mu ji abin a daki-daki na ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على قريش قرأ عليهم سورة النجم فسجدوا تأثرا بجلال القرآن وهيبته وغلبته على القلوب وأخذه في باب العقيدة لا سيما وأنها كانت أول وأنها كانت أول سجدة أنزلت جميل سننسي النبي صلى الله عليه وسلم yana zaune sai ya fito domin a lokacin a makka shawa suna da in ka so ka ce majalisi majalisi majalisi akwai majalisin wani akwai majalisin abu jahal wanda shi ne fir'aunan wannan al'umma din saboda shirin shi akwai irin su abul ibn Hisha? irin su ainihin shaibatu bin rabi'a irin su utuba dan rabi'a na'am irin su abu lahabin irin su walid ibn al mukhira baban khalid ibn al-walid kasuwan da yawa suna ji da kansu to anusar salama sai ya fito ya bi ta inda suke kuma sukan je su yi sansani hata jikin ka'aba a dutsen safa da marwa a mashari ya karanta ta ah, da suka ji karatun malan sai ka ce ne ta sai suka yi sujuda saboda idan ka je ƙarshen suratun jimi. wazullahi wa abdu ya kamata ka yi ne ana kiran sura me sura tilawa eh wace ga min sura da take da tilawa guda biyu sura guda biyu na suratul hajj wasu na cewa a hajji in kai su da aure ɗaya ba za ka yi duka biyun ya kamata kai hmm? idan sama un shakkat akwai su da akwai kuma ya kamata kai ko da ba ta cikin al'aza'i da ka zo kana ko a cikin sallah ne shi yasa wanda suke sallah a masallacin nan sun san muka zuran juma'a musamman mukan karanta suratul sajda haka ne kuma in mun zo ƙarshe sai mun yi ne sai su sujada suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam dai ba karshen suran ba to da ya je karshen wannan jami sai annabi ya yi sujuda aimanan su ma sai suka yi sujuda ɗin sai ce ta'affuran bijalal qur'an malam girman qur'ani ne da ke zuciyarsu tunda larabawa ne sun ji mai aka faɗa taurin kare ba su imani ba yesu da sujuda su ma suka yi sujuda saboda kuma haiba kwarjinin ƙur'ani sai ya kama su da kuma yadda ƙur'ani ke da galaba akan zuciya shi sa na faɗa a karatunmu na baya yana da matuƙar muhimmanci in kana karatun ƙur'ani ka koyi fassarar ƙur'ani saboda sanin me kake faɗa ka san zai taimaka maka wajen kuma gane saƙon sai ka fi jin daɗin ma karatu an gane ko to wannan malin sai ya ja hankalin su na'am da yadda ƙur'ani ke cafkar wato hankula irin na zukata musamman musamman suratun na jami ita ce sura ta farko da aka fara saukar da sujuda a cikinta annabi na sujuda su masu sai suka yi to shi ne ba sai labari ya yaɓo. ai mutanen maka san musulunta haka su da suke habasha suka ce to kun ga dama larura ta kawo mu tunda sun gyaru ku zo mu koma gida ashe ba haka ba ne akwai matsala a dankare me aka yi da maza mata ko arabtum tayyib sai ka ce me kuma na'am سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن يا سلام an samu daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu da su biyu ya ce annabi sallallahu alaihi ya yi sujuda da ya karanta wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa sura ce madaniya ko makiya ina tambayar ku najmi makiya ce ko madaniya ya za ka ce madaniya a maka aka yi abu a misali saboda ka makiya ce ya ake gane sura makiya matalla malamai suna ce a ita ce duk suran da aka saukar annabi a maka suka ce a sai dai ka ce duk suran da aka saukar kafin hijira kamar da kafin in ne sura kafin a hijira ne to makiya ce idan ku an riga an yi hijira to ana kiransu saurayi na mai madaniya kuma koda da ya je da ya koma madina misali mazalla ba ya je hajjin bankwana ba hajjinsa kenan guda ɗaya to koda a nan aka saukar masa a makka to madaniya ce ana la'akari da ainihin lokaci kuma sura ita ta madina da surar makka wani suka fi yawa ne makiyan sun fi yawa na madina nawa ne 29 kuma daga cikin alamar da za ka gane sura ta madina ce yawanci ta kan fara ya yawon aman ba na ce duka ba amma galiban surar madina tana dauke da ya ayyuhan Ladina aman ya ku masu imani saboda ana magana da zunzurutun mutanen madina ne yanzu ko duk musulmi ne amma a iya samun tsura yar maka ce amma ku a sami ta yalla zina amanu babu kuma yawanci in ka ja ayyuhan nasu ta tsura maka ce sai dai a kaurare kamar hudu ko uku tsura madina ce kuma an ci ayyuhan nasu misali suratun nisa a yar madina ce amma ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum wahida to wannan ana kiransa exception to the ruling duk abu da ka ce doka ne ka iya samun kuma ka toga shi ka ce banda kaza banda kaza amma ba shi ake kallo ana kallon mafi yawa wa zai bani wata sura ita kuma wadda ita ma yar madina ce amma ta fara da ayyuhan nasu na suratul suratul hajji suratul hajji madaniya ce kuma kiyace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim suratul hajj yawm tarawna suratul hajj makkiya ce ko madaniya ce ta dan kwanta mai kuduwa hmm kuduwa kuduwa kwanta din kuma kuduwa kuduwa tabbas to suratul hajji makiya ce amma ta zo a nas akwai wata kuma makiya ce amma ta fara a nas eh sai dai ka ce a can ciki misali cikin bakara ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum hmm? walladhi min qablikum Ka kaga yawan ta ce ga ta bakara madaniya ce amma a can ciki ne ba farko ba ta sha ayyuhan nasu haka sura mai lamba 49 alhijir haka makiya ce amma mai Allah ce ya ayyuhan nasu inna kun min dhakarin wa untha wa ja'alna to daga cikin inda ake gane sura makiya ce ko madaniya kenan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya karanta suratun najmi ya kai ƙarshe sai ya yi sujuda sai kafar maka da mutane da aljannu da mushirikai, da musulmi kowa sai ya sujuda to shi ne na gaya muku su batch na farko da suka tafi ethiopia ko abyssinia hijira sai suka ce to ai gari ya kyau ku zo mu koma ainihin makka an gane to ci gaba wannan hadisi daga ka karanta ɗazin الإمام البخاري بتر دشين كتن كتاب مناقب الأنصار أكن يقول كتاب التفسير لما نوني إيه هكني كتاب التفسير حديث من لما دموه دول دريبا كي دري تقص لكما بيب اقرأ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم عبد الله بن مسعود يجي

فسجد عليه لا إله إلا ورأيته بعد ذلك قتل كافرا شيني ما هذا وانا cikin tafsirin suratu mai annabi dan mas'ud ke cewa Allah ya kara mai yarda sura da aka saukar da sujuda ita ce wan najmi kuma manzo Allah sallallahu alaihi da ya karanta ta yayi sujuda duk waɗanda ke bayan shi sun yi sujuda sai mutum ɗaya ya ƙi dan Musulunci na ga mutumin na kallon shi kowa shi ƙememe sai ɗebo ƙasa sai haka ice kuma wallahi na ga an kashe shi kafiri a yakin badar shi ne wa umayyar ɗan khalaf umayyar ɗan khalaf mai gidan bilal wanda ke gana ma bilal azaba shi sai ya ƙi yin sujada tare da ƴan uwan shi mushrikan maka sun yi ba wai sun yi imani ba saboda sun ji ayatu aya an kira gunkin su afara'aytumul lata wal uzza suka ce kai ya kira gunkin wanda ba san abin Allah yana magana kaga lata kaga uzza da manata ta ukun su na'am waɗannan ma'ana ababen ƙi ne sai suka ɗauka ko yabo akai to a ƙarshen sura akwai sujuda to ne ɗan masul ke cewa kowa yayi da in banda mutum daya shine umayya ɗan khalaf kuma yace ainihin shi sai ya dauki ya dibi ƙasa a hannun shi sai ya dora a goshin shi yace fara'aituhu da zarika qutila kafira kuma na gan shi bayan wannan lokaci an kashe shi kafiri Allah ka tsare na'am kuma wannan abin da ya faru wannan scenario ya faru ne fa shekara ta biyar to ban tambaye ku shekara ta biyar bayan annabci ko bayan hijira ai muna maka ne tukuri ba hijira ba so duk abin da kaje aka faɗa sai ka ce shekara ta biyar wato ko dai ka ce bh before yawa in kuka ce ah fa ma'adallah haka suke fara bh before hijira ah after hijira kamar da suke cewa ad na sha faɗa cewa ad shirme ne kusan ma ne kai kusan zama shirka ba kada wanda ya ce wani 2023 ad la saboda kalmar ad akwai shirka ce na tambaye ku mai ma'ana ad ne za ku ce da kayi kaji irin after day ad after day bayan mutuwa to waye mutu ku gaya mu waye mutu ya mutane za su ringa faɗa ba kawai ka ringa bin su kawai bai ta zaizai ba ka da dalili in suka ce ad suna nufin anno domini anno domini ba na nufin after death ba kuskure ne ba wani wanda ya san tarihin wannan abun da zai ce ana nufin after death to in ka ce after death to ai Allah ya ce annabi annabi annabi Isa ai bai mutu kashe shi kai ka zo kana tabbatarwa Allah ya ce musu kashe ko Allah bai ce musu kashe shi ba ku karanta wa qawlihim inna qatlul muslimin rasulullah wa ma qatalu ma salabu walakin shubiha lahu ba su kashe shi ba can cikin suratul nisa ba su kashe shi ba ba su kere shi ba kai ka zo ka ce ya mutu hmm? saboda kuskure ne ka ce ad sai dai ka ce ana nufin anno domini to shi ma nan anno domini din kuskure ne still don abin da suke nufi ne wai in the year of our lord a shekaran ubangijin ne ad to wani ubangijin ne su ne kuma kan da na gaya muku jiya a cikin mukaddimin tafsiri da kuma misali da haka ba mu cewa ad ba mu rubuta sai dai mu ce mi hmm? mu ce si e, christian era ya shi ne ya fi dacewa da ka amma karka ce ɗaya bc kuma na before christ abuwa da dama ne suka shigo ai kamar masu kiran kirista masihiyun masu wannan kuskure ne ka ji malamai suna kiran kirista almasihiyun haɗa masihiyun la babu inda allah ya kira su masihiyun sunan su nasara period tsaya wurin ba ka da nassin ƙor'ani ko hadisi da ya kira su da almasihu saboda haka mutum ɗaya ne bai yi ba to wannan sujuda da ya faru sai ba da ma'ana kamar da muka faɗa kuma ya faru ne shekara ta biyar a watan ramadan kafin hijira وكانت mhm. Hmm. to kuma sun fita hijira zuwa habashe ne a watan rajab ya jama'a watan rajab wata na nawa ne wata na bakwai ko to a watan bakwai suka fita to kuma da labari ya kai gare su cewa ai ga kafin maka sun yi su sai gabaɗin suka dawo kenan kaga sun ce da najashi to ya labai mun gode da masauki da ka bamu da irin wannan hospitality ai maka ta yi kyau za mu koma ashe ba su san ai magana igiya tana nan jiki ba na'am to da suka dawo makka mai faru ashe na ga muku suna zuwa sai suka ga kai labarin da ya je gare su ashe labarin ƙanzon kurege ne ba tabbas ba ne mutanen maka suna nan akan azamarsu ta su gaba da azamar wasu suka ce wallah ba za mu koma ba daga cikinsu akwai Uthman ibn Maz'un shi ne ba zan koma shi kawai sai zauna a maka ya gaba da ɗanɗanar azabar kowa da ta kai rasa idanunsa ɗaya ibn zu'ud shi tun a maka ma ya rasu kuma dangin manzan Allah da ya rasu annabi sallallahu je binne shi sai ya sa sanda akan kabarin shi ya ce na yi wannan dan na gane kabarin dan uwana kaga shi ne abin da ya kamata mu yi amma ka kaburbura ma ana fenti ana tiles wannan aikin yahudawa ne in ka je makabartar madina za a ga sunna sak ƙasa ce zallanta kawai an ɗan sa ɗan toliya a sama shi ne ake rasu usman bin maz'un da za ku so ku ji tarihi shi wata mata ce ta ce ya rasulallah amma usman ya more da ya rasu sai ce me za kika ce ta ce to ai na ga yayi imani da kai ta ce kin gabarin ga miki ko ni ban san me Allah zai da ni ba la ilaha illallah astaghfirullah nuna maka tawazu kawai kada wani tunanin kai wani ne ya sa ka wani kumbar fuska yau kai a so Allah ba shi da ɗan wa ko ɗan ƙani ko ɗan yadiku ko ɗan badiku ko wani ne bas alaƙa ce ta da'a kawai Allah ka ba mu kiyaye ba. to da haka sai wasu suka ce ba za su ko suka da wasu suka koma to tun da haka ne kuwa da azaba ta ƙara azaba sai annabi sake cewa tawaga ta biyu batch 2 su مصنف حبشة din لما سجد المشركون مع المسلمين بعد أن أدركتهم بلاغة القرآن بعد مين؟ بعد أن أبهرتهم بلاغة القرآن يوا وخلعت قلوبهم عبرة الكتاب عبرة الكتاب العزيز لكن هذا السجود آه، لم يكن سجود الإيمان سجودا لم يكن الإيمان وقبوله وانقياد وتسليم وصدقه وإنما لم لم يلقوا عند سماع القرآن وتركوا فقرهم تسره في عالم الحق لحظة فشكرا جميل shi malin ke cewa sai dai wannan sujuda da kafiran maka suka yi بني ba don sun imani da manzon Allah ba ne a'a sun yi sujuda ne kawai ba su sujudar imani ba ne da kuma kabul karba da kuma inqiyadi jawuwa la da kuma sallamawa da gaskatawa wa innama lam yalghaw inda su kawai dai abin da ya faru da suka ji karatun ƙur'anin ba su yi holo ba mun san holo ko a yi hayaniya a shi kawai da Allah kuma saboda halin su ne la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi ta taghlibun sura 41 to nan musu yi haka ba a wannan lokaci saboda yadda annabi ya karatun abin ya fisgi hankalinsu da haka suka yi sujuda amma ba wajen sun yi imani ba ne a raftun wata rako fitarahun suka bar fitara mai ce fitara in ka ce fitara ita ce tsarin da Allah ya yi ka a kai fitara ake yanzu duk mutum Allah ya shi da fitar dole ya ji yunwa haka ne kuma dole ya nemi abinci in ka ce da shi a'a cika tsoron Allah shi ne karka ci abinci a to da abinci shi saboda ka ce saba ma halittar shi hmm? baka ji ba wasu yana cewa ku da ke ni ku hana kuka ba saboda kuka fitara ce nature ce a ce kuma kuka bayan ka rike shi ka bari yanzu da hawaye ko ya dan baje bakin ciki ba so wannan ita ce ɗabi'ar mutum kuma duk mutum yana da fidira ta yi imani da Allah duk mutum yana da akwai mahalicci ko kafirar da ke cewa su ba su yarda da Allah ba kawai su agnostics ne su free thinkers ne ƙarya suke yi don mutum ya ga uwar bari sai ce oh god oh god ko ba haka ba to da haka kenan ita ce fitra to mutanen maka sai suka bar su ta aiki shine tasrahu fi alamin haqqi lahzatan suka bar halittar da Allah ya yi musu ta gaskiya su ji ta sun ji gaskiya a dalil qur'ani sai suka yi haƙura ta ɗan yawo na ɗan ƙaramin lokaci ba don sun imani kuna gane bayanin kuwa madalla ai ana karewa suka koma zuwa ga kafircinsu an gane ko saboda wai sabo turkin wawa in ji bahaushe sun saba da kafircin na suka koma ila a'il ila juhudihim wa inkarihim wa zulmihim na ida tare da cewa ko da yake ne أن الأخبار قد انتقلت بخلاف ذلك تماما إلى آثار المسلمين المهاجر نعم kumanta da suka tafi habashan nan mutanen maka ba su kyale su ba sai suka aika da mutane biyu la'alla ya kawo nan nan gaba suka ce amru as as-sahami da abdullahi ibn abi rabi al-makhzumi suka ce ku tashi ku je ku tadda sarkin habasha ku yi duk yadda za ku yi ya dawo da waɗannan matasan da suka yi hira suka je ƙasar habasha kuma na gaya muku ranar suka tafi da wato fata saboda suna matuƙar bukatar fata skins and hide ku kai mu sarki wannan na sarki ne ku ba shi cin hanci ke wannan kuma ku ba fadawa ku gaya musu da zaron kun je fadar sarki na jashi faru kenan ah, suka tura mutanen guda biyu amr ibn al kuma daga baka gaya musulunta yi da abdullahi ibn abi rabi'a na na ummu salama tana cikin matan da suka tafi na hijira din malar labari ka gari su ga kafaran maka sun taho a zuwa a ta sakiru suka tsorata jafar ɗan abu talib ya ce ku kyale ni ni ne kakakinku zan yi magana in kun yadda aka ce kai ne ashe duk tafiya ana bukatar shugaba a tafiya mutum uku in za su yi tafiya daga nan zuwa kowane gari sanar da shugaba ita ce sun shugaba zai ce ku tsaya mai sallah nan ku tsaya mu ci abinci wuri kar a yi ba ko ku biyu ne za ku yi tafiya da shugaba ko kai da matakka za ku yi tafiya kusa shugaba da dama kai ne shugaba da kai ne miji kai tsaye misali kun gane ko in ba haka ba shi ɗansu jagoranci kuma in ku naɗa shugaban ku yi mai ɗa'a ko da kun girme shi ce to daga nan za mu tafi sokoto amma za mu tsaya mu ci abinci a goso a ce to amurka ya amir ba za mu yi sallah ba za mu jinkirta azahar sai gari kaza za mu tsaya mu hada. misali muka je tsafi wannan ana koya maka tsari na tafi da rayuwa a musulunci kuma haka za ku yi a raftun? to da haka ya ne sai ji afirai ce a ba shi dama aka haɗu kuwa a fadan jashi. ta ce ku kyale su allah na tare suna zuwa fadar najashi sai suka faɗi suka yi sujuda sabon annin ba za su yi wani sujuda suka tsaya kyam suka ce ka gani ko sai ka gani ko ko kai kai musu yi ba me wannan campaign zama gindin zama ya kai sarki mutanen maka ne suka turo mu mu zo mu ta so wasu samari da suka bar addinin iyayensu kuma ba su shiga naka addinin ba aha ka gani jan hankali tun da shi aikin rasta ina ma sun shiga addinin ka jafar dan abu talib allah ƙara da sai miki ya ce ya kai wannan sarki mu dai ba masu jira sai ga allah to sun ɗauka za ce ba ku da kunya ku tashi bai musu haka sai ce mu jama'a ce da muka kasance muna zaune a jahiliya mushi ne abincinmu ya kai sarki mushi ne abincin alfasha kowace iri ne muna aikata ta ƙazanta rayuwa giya kamar shayinmu ne za ka ce shayi mai ƙarfi abincin shi mara ƙarfi muna cikin wannan hari allah ya aiko manzan shi da mu mun san tarihin shi mun san gaskiyan shi mun san amanar shi ya kira mu zuwa ga allah muka bar abin da iyaye da kakanni ke yi na shirka muka yi imani da shi jama'ar mu suka ce da wa aka haɗa ba kuma kuwa sun azabta sun kuntata sun hana mana sak ba mu tilasta mu kowa ba na haka annabin mu ya ce mu zo wurinka akwai wani sarki ko da ba musulmi ba ne amma adili ne ba a da kowa a shi ka ji dalilin zo muke sai ce to kuna da wani abin da wannan annabin ya zo da shi sai ce kwarai da gaske ko za ku ji yadda ne in ji ai jafar sai malam ya su kwano man suratu maryam كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا حر إنديزو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا آه. لن najashi sai fara kuka mutanen maka suka ce Na tare da su yake don wasu ne ya samu zo maka bayani kuma sannan kana kuka kai an malin sai da musu ya ce abinda kuka karanta ɗin nan game da annabi isa shi ne yake a cikin linjilanmu sai ya daga sanda ya ce yadda sandan nan tsayinta bai wuce haka ba matsayin isa bai wuce haka ba ba allah ba ne ba dan allah ba ku tashi kuma suka tashi zuɓu-zuɓu <laughs> sun ba 'yan fadacin hajji sun cinye sun laƙume bukata ba ta biya ba shi kuma na dashi suka ce bai karɓa ba don har ce a ni da allah mai da min mulki na cin hanci na bashi Wata shi kuma wani tarihi ne musamman game da kira za mu ji nan gaba almuhim zaman farko dai kai bai mutanen maka daɗi ba suka koma masauki suka dinga tunani sai amur bin ce yawa ai na tuna wata magana gobe zan je in ce ai suna faɗin bakar magana game da annabi isa dan uwan ce ka ga ka haƙura tun da ka kai mana haka suna da zumuntar imani ya ce wallahi suna jina faɗa ya to Allah kai mu gobe ya ce to ya kai sarki ai kuma suna cewa annabi isa wai bawan Allah ne ba ma ɗan Allah ba ne wannan ai kaskanci ne haka suke faɗa su suna ganin zomon su karin ya kama zomo aka ce ku sake dawowa har ce sabai suka ce to ba mu sanya za mu yi ba jafar ya ce ku kyare mu wallahi ba abin da za mu faɗa sai abin da annabi mai faɗa gaskiyar mu ta fitar da mu gaskiya dokin mala aka sake zama a majalisi na biyu na jashe ce mai kuke cewa game da annabi isa سكتش نقول هو عبد الله ورسول الله وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من باون الله لي باو يا سكتش باون الله بارا الله بني shine bai tabbatar kamar da na faɗa ya ce abin da kuka faɗa ba zan miƙa su gare ku ku tashi ku kuma ku zauna a masarauta ta antum siyum haka lafazin ya ce siyum siyum ku je duk inda kuke so a habasha gabas yamma kudu da arewa kaga kirista ne kuma ƙarshe ya musulunta a shi ne na gaya mu kwanaki wani basarake a ma a numan shekaru kusan goma sha biyar mun je wani karatu a kun kisan na gaya muku a adama ayola kai sarkin numan sai kake cewa ai saboda ma kirkin mu kirista shi yasa annabin musulmi ma ya aika da mutanen shi gun sarki kirista a hausha da ya faɗa kuma ya tafi abin shi ba lokacin jawabi na bane da tan ina zanen shi da Allah ina ma sarki na nan ya ji amsar muka abin da ya faru amma bayan nan ku je ku gaya mai na ce da kuma su waɗannan suka je gun najashi shi kuma sarkin sai zama mai ba sai musulunta ba shi da kai maka musulunta ne musulunta kai ne aka tafi aka barka a tasha ku je ku gaya mai israel majesty har ka mana wani ƙarafa? yau ai da najashi daga alkhairi ba sai musulunta ba kai ne kake jira to shi na ja shi ga lokaci ya yi akwai abin da ya gaya musu ba zan karɓi wannan kyautar da kwanu cin hanci ba saboda nima lokacin da allah ya maida min mulki na bai karɓi cin hanci ba akwai abin da ya faru lokacin da zai zama sarkin habasha sai aka samu dangi ko 'yan uba ne suka yi kutu-kutu suka hana masa ainihin hawa gadon mahaifi suka kwace mulkin daga hannun shi suka bukaci a kai wani gida wani ikon allah wanda aka ba shi din bai kai sati bisa ya mutu 'ya'yan shi da aka ce su gada duk aka gano su duma haukata ne suka ce kun ga yaron nan kuma yana musu mulki shi Na najashi kira na gaya muku na jashi sunan sarauta ne the Negus sunan shi A arafton to shi zai ce mulki na da Allah ya mai da a yanzu kun gane dalili. ba cin hanci na bawa ne ta shi gaba ne ya ce ku yi zama da haka sahabai suka zauna a nan habasha malam fir shi yasa har yanzu idan ka je habasha na ga traces na jikokin sahabai a yanzu haka akwai birni da suke kira birnin najashi in kuka je ethiopia da wala daga addis ababa ko hau mota ku 2015 na mauritania wani taro na duniya to sai na biyo jirgi daga nouakchott ɗin dawo gida sai na bi ta addis ababa na kwana na ce allahu akbar gane a birnin da sahabai suka wa zai kai ni birnin jashi kuma akwai birnin suna kiransa madinatun jashi. da haka malaman tarihi ke cewa to ai musulunci ma sai da ya fara zuwa ƙasar black africa kafin da ƙasar larabawa tuku ai ya kamata ku fahimci wannan mm. daga wannan angle domin sai da ya je can tukun kafin a yi zuwa ma a rafton suna ka bakar fata yana da tarihi yana da matsayi bilal ba bakar fata ba ne saboda haka your color is innocent kala ka ba ba girman ka gun ubangiji ba kalaka bane inna Allah a taƙawakon inna allaha alimun khabir saboda ka wannan ya tabbatar maka da cewa lalle musulunci sai da ya fara zuwa ƙasashen baƙaƙe kafin ya je abin to ba ta wannan ake magana ana maganar imani ne haka suka zauna a habasha har aka samu lokacin da wani ya kawo manajashi hari muna so ko za mu tsaya nan mu ɗora amma bari kammala muku tare kun san abin da ya faru najashi da ya gane gaskiyar annabi malam sai musulunta sai fadawashi za su yi mai tawaye a'a to sai ya rubuta takarda cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da sahabban nan suka faɗa ya danna kirjinsa bai wuce haka ba So kuma so suke a ce dan Allah ne to ka sa ka da fadawa sai rubuta takarda ce ina tabbatar muku lallai annabi isa wato matsayinsa bai zarce abinda aka faɗin nan ba sai danna wannan takardar wadda take tabbatar da kalmar shahada bisa hikima da dabara to nan ne sai hankalin ya dan kwanta kamar yadda in ba ku manta ba tarihin wato herakal abin da ya faru kun gane ko saboda haka habasha tare da suna da yaran su yaran menene ne wanda zagaye suna rubuta shi kamar abin nan amharic amharic yaran su kenan suna nan tsakaninsu da kasar eritrea musulmi da yawa a suna da dukkan makaranta ƙorani akwai wani yaro matashi mai suna afif yana karatun ƙorani ya subhanallah ba dai sauti da allah ba shi shiga google ku ce suratul kaf lil qari al ethiopi afif za ka ji karatu to da aka sabai suka zauna a nan wurin to sai dai abin bakin ciki sai aka samu wani sami ya rinda shi ne ubaidullahi na jahash shi sai bi kiristanci shi ne mijin na na'umu habiba har ya miƙa mata goron gaita ta shigo addinin ta ce ni lallai ba da banza ba na yi mafarki na ganka cikin kwatami kana iyo to fassarar kwatami shine wannan halin da ka samu kanka ciki na zama kafiri kai mutu akan haka umu habiba princess ce sarauniya ce ta zauna a habashi cikin damuwa ba miji ta yi kuka ta yi bakin cikin halin da mijin zai samu kan ciki sai manzan Allah ya aure ta kun san wane ne wakilin shi auren najashi shi ne wakilin auren amma bai ido da annabi ba har ajali ya zo mai shi sa annabi ya misa salatul ha'i kun gane annabi sallace shi ko da yana cin misali kaga daga nan aka sami dalilin yi wa mutum sallah in yana nesa Inda ya mun tabbatar da cewa dan uwanmu a wata ƙasa a wata duniya ya mutu ba a sallace shi ba halas nan sahaba sun mu sallace shi babu dai gawan a gaban mu amma shi muke salatul ghaib ma in kun san an sallace shi properly to babu kada sai kun sake wata sallah zan so aiki inda zai yiwu in ba wasan ku assignment ku gano mana sunayen sahabban da suka tafi hijira ta farko adadinsu farko ku faɗi nambar su maza nawa ku kawo musu a rubuce mata nawa ku kawo su sannan hijira ta biyu adadinsu ya fi na farko yawa maza nawa ne mata nawa ne ku kawo su a rubuce wa zai yi wannan aiki majalisi wani shi to za ka yi ko mutum ɗaya biyu to kawo ku kawo sunan ku a rubuce aminu rubuta sunan su kuma za ka yi kan laraba a nemi kwararsa da ɗaya biyu masha Allah duk rubuta abinda muke so ku gano mana wato ainihin hijirar farko din nan farko a wace shekara ne ko a wani wata maza nawa mata nawa kuma duka kawo mana sunayensu haka duk za ku yi za mu cross checking kuma zan yi maki da abin da kawai in kuka yi da larabci zan fi son haka in babu hali ku yi da hausa ko da english duk ɗaya ne kun fahimce ni hijira ta biyu ita kuma me ya kawo hijira ta biyu kuɗin ba da background kun san abin da ya faru sujira da suka yi gashi gashi gashi kun gane in allah ya rubuta muna rai da lafiya ran laraba ai laraba na ga lokacin ya yi ko kun samu isasshen lokaci to ku yi ƙoƙari ku zo muna da rubutun kuma zan so ku da littafin da kuka ɗauko bayananku ku ba da referential evidences references maɗauko daga wuri kaza to wannan zai sa ina gani mu tsaya a wurin ko? mun samu gaba kuma kwana jeji ne zai yi mu kai gaban wannan wata abu ne da muhimmanci wannan dan bayanin kamar mu sa wannan sakin layi din sai mu je mu kwana a tsayar din mhm. shikenan mutanen habashi suka zamanto yan uwa ga musulmi a wannan lokaci sai suka kama hanya da suka samu labari ai mutanen maka sun musulunta fa asra'u malin sai suka yi hanzari muharwili na suna masu hanzarin tafiya zuwa makka yahduhum amalun jadi wato sabon fata yahduhum yana ɗimama zukatansu suna tunanin za su koma su yi rayuwa cikin aminci a ƙasar maka ƙasa mai aminci sai dai kai co ai suna zuwa daidai iyakokin makka ai malam sai da kafirai suka kama su suka fara gana musu bakar azaba daga nan suka manci ashe labarin da suka samu ba labarin na gaskiya ba ne بالتعذيب والاضطهاد da kuma ترى لكم اضطهاد abin da suke kira persecution wato takura da kuntatawa da cin mutunci na da kuma uba mafi muni ko mai muni cikinsu akwai waɗanda suka faɗa hannun ƙurasha kamar ƙurasha suna jira ne oh kun dawo za ku gani suka cafke su ba na cikinsu wasu ka ce a'a to bari mu koma habasha suka koma habasha ولما نزل بالمهاجرين والمقيمين ما نزل من التنكيل والابتغال lokacin da masu hijira da waɗanda suke zaune a can suka ga abin da ya faru su mina tanki na daga kwasaba da azabtarwa wal ittihad da takura daga nan sai annabi ce kaga ku sake koma habasha din kaga kenan sun ji daɗin zama a habasha an musu tarba ta kirki sai musu izini su sake hijira marra ta biyu kashe na biyu ban zai saki zo mu a harawa haka ba a shi kenan an ba ku bonus eh, amma dai sai kun nemo sunayensu eh, sau da aka hijira ta biyu sai aka samu mutum 83 83 mazaje mhm. da mata 18 ko 19 in ka haɗa jimillarsu nawa kenan 83 da sha takwas kai bashi da mata sha tara 83 plus 19 ɗari da to to kenan kaga adadin waɗanda suka ji hijira a zango na biyu ya fi adadin na farko to na farkon dai ba mu su ku je ku nemo adadin wannan dai kan kun sami amsa alhamdulillah maza kaza mata kaza to kaga za ku nemo sunayensu maza 83 don ku san a asamin da ke kawo kun yi alkawari biyu nan biyu nan na to mutum biyu ne ko ku oh, to biyu nan a nan uku ne ai ku rubuta mana sunayen ku aminu ka karo sunayen su Allah ya kai mu to wannan shine abin da ya kasance suka yi hijira zuwa habasha karo na biyu har yanzu kamar da na gaya muku tasirin musulunci na nan a ƙasar habasha ƙasa ce da ke da ana fatan alkhairi game da maganin musulunci da ya shi a wannan yanki eh, eh ai ina muku maraba akwai 'yan umu daga majalisarmu cibiyarmu tana na fatima foundation a unguwar kaji kaduna ƙarƙashin jagorancin alhaji umar mala alan gogoro da shi da sheikh muhammad al'awwal cikin liman masallacin da suka kawo mana ziyara a muna muku maraba da isowa kuma kamar da kuka ce da fata za ku zauna bayan lisha sai mu gana muna muku maraba Allah ya to ina gani malam sai mu tsaya Eh, da idan Allah za mu tashi a kan attayyar wani sahabi ne ake kiran shi mai tashi kamar tsuntsuwa shi ne wani jafar na abu tsari ana kiran jafarin Tayar the flying jafar shi ne kakakinsu tun muka tashi rubutu sunayen su kar ku ta jafar na cikinsu dan ba ku dan dan leakage ko sai na usman yana cikinsu ko nana asma tana cikinsu sauran kuma ku je ku nemo su allah ya dace da mu allah ya kara mana lafiya allah ka haɓaka imaninmu allah kare mu daga shirin shaɗan ka gafarta kurakuranmu da zunubanmu ka kiyashe mu da ayyuka na sabo duk inda yake rabar alamin ka ba ka samu zama lafiya da kwanciyar hankali ka haɓaka arzikinmu da lafiya da imaninmu ya ubangiji Bayan ka ne da kullum kan haɗu saboda jin bayananka ya Allah Ba Allah ka biya mu kowa bukatar shi kowa da akwai abin da yake so kafi mu sani hatta mu kanmu mu ma san bukatan kanmu da kanmu sai kai ya Allah mun bar maka Allah ka biya mana bukatun ya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani yan uwanmu Allah ka haska kabarinsu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin tamboyi ku hakuri da su بسم الله الرحمن الرحيم a yau takarda ta farko mai ta tana cewa malam don allah don annabi ka ƙara wa mu ya'ya maza da mata sanin matsayin biyayya musamman ga uwa ko kuma uba ina jin ko karatu na jiya na yamma na yi magana da wannan na buɗe tafsiri ga duk waɗanda suka ji ko suka gani a talabijin cewa da iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu kuma ku gane wani abu guda fa duk wanda take munana wa mahaifanta ba ta yi musu ɗa'a. duk wanda ke kokarin cin mutuncin mahaifansa wata rana sai Allah ya jarrabe ki da dan da ke ma zai gana miki masifa sai kin gama da wannan sakamakon in ma baki haihu ba kuma to kuma sakamakon yana sai na jira ki a kiyama an yi miki mai kyau ma kawai idan aka jarrabe ki da dan da zai rama abin da kika yi wa mahaifanki ya rama akan ki ya rama musu an yi miki mai kyau ma kenan ma'ana ubangiji bai kyale ki ba har sai da aka je kiyama to amma babban munin sakamako shine a kyale mutum har sai an je kiyama to wannan shine mafi muni don haka duk wanda ya san cewa baya da kyakkyawan mu'amala da iyayensa duk wanda ta san cewa rashin kunya ko rashin kirki take wa mahaifanta ta yi kokari ta yi wa kanta gata ta tuba zuwa ga Allah sannan kuma ta nemi iyayenta su yafe mata babu abin da Allah ke gaggawar kama mutum da laifi a kan sa yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin saba ma iyaye ubangiji ta Allah yana gaggawar kama mutum da laifin saba ma iyaye a duniya tun kafin ma a je kiyama da haka ya kamata ku shiga taitayen sai tambaya ta biyu wanda ita ce za mu kawo tambayar nan aka makalla ta yar uwa da take tambaya akan ita dai tana so ta zama zakira tunda an ce da maza da mata duk mace ma tana iya zama zakira to kalman nan ta zikiri da kike so ta sani ita za ta kama ko tana kicin ko tana yankan albasa ko tana ko menene tunda an ce dai ba sai da alwala ba ba sai da sarki ba to wai shin waɗanne kalmomi ne wanda mutum ya faɗa za su zama yayi zikiri tana so sosai da yawa kamar da kalmomin da manzon Allah ya koyar da mu mai zikiri suna da yawa akwai waɗanda an keɓance musu lokaci to mutum zai yi su ne a lokacin da shari'a ta aji akwai waɗanda an bar su kofa buɗe ba a keɓance musu lokaci ba yanzu zikire da ake amfani da su na kwanciyar barci ko tashi na shiga ban ɗaki ko fita na shiga masallaci ko fita na safe ko na yamma ko irin abin da mutum zai faɗa lokacin da ga hadiri ya taso ko lokacin da iska ya taso kun ga waɗannan dukkan adi'iya ne da azkar addu'o'i ne da zikirai wanda aka keɓance musu lokacin yin su ba shi iya yiwa da tsakar rana in ɗauki wani zikirin da da safa aka ce a yi shi ko da yamma yanzu in yi shi a tsakiyar rana karfe sha biyu rana ba shi yiwa in zo shiga masallaci in yi addu'ar da wajen shiga ban ɗaki ake amfani da ita ba shi yiwa in zo shiga ban ɗaki in karanta addu'ar da ake yi wajen shiga masallaci saboda an keɓance masa lokaci amma akwai zikirai da manzon Allah ya bar su kofa a buɗe mutum zai iya furta su duk lokacin da ya ga dama kamar su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah manzo Allah bai kebance wannan zikirin wani lokaci da za a yi ko da safe ko da rana ko da daddare ko a kwance ko a zaune ko a tsaye mutum zai iya yi kamar sula haula wala quwwata illa billah kadai a matsayinta mutum kowane lokaci zai iya kamar su tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba a kebance masa lokaci ba duk lokacin da kike so zaki iya yansa. kuma babban abin da ake so a cikin zikiri sai mutum ya game dukkan nau'ika na zikiri din lokacin safe ya yi wanda aka ce a yi da saka lokacin yamma ya yi na yamma shiga masallaci ya yi. fita ya yi. shiga ban daki da fita kowanne yi. waɗanda aka bar su kofa a buɗe ya yi su duk lokacin da ya samu sukuni kuma kar mutum ya lazanci guda ɗaya kawai shi kaɗai yake yau ya yi wancan gobe ya yi wancan kalar gobe ya yi wancan kalar bai san wanne ne Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa ba sannan hujjar cewa wai yaya zaka ka zama zakiri ai aslan ma mutum ya sawa sunansa suna zakiru namiji ko wata ce sunanta ta zama zakira mace sa sunan kanshi bid'a ne baya cikin addini dan kwaso kamar mutum yana tsarkake kansa kenan gani mai yin kaza yanzu kawai in ce sunana zakiru ma'ana ina ba da adireshi na kenan ni ne fa mai yawan zikirin ne shi kuma zikirin ana yin shi dan Allah kuma yanzu na zo na faɗa mutane ki zo ki ce sunan ki zakiratu shi kenan ma'ana kin tallata mana cewa kin ce mai yawan zikirin nan kuma abin da ake so a cikin ibadoji kun ga zikiri nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada ga salatin annabi ga azumi ga sallah ga jihadi ga jin kan talakawa da marayu da kyautata musu duka waɗannan nau'ika ne na ibada abinda ibn al-qayyim ke faɗa cewa kuskure ne ma mutum musulmi ya shahara da wata ibada guda ɗaya a ce kawai shi wannan ya kamata kowace ibada ya sa kai a ciki don akwai lokacin da wannan ibadar ta wancan falala akwai lokacin da wannan ta wancan falala ba na komai ina zaune a gida na yi karatun qur'ani na gaji sai in ci gaba da wani zikirin daban ko salatin annabi amma an zo an faɗa mun ga na ya rasu ina zaune a gida ina cikin karatun alqur'ani a lokacin in ci gaba da karatun qur'ani ne ya fi falala ko in fito in je a yi hidimar yi wa wani sallah da kai shi makabarta da binne shi wanda ya fi falala a ji a binne shi shi falala a lokacin da za zuwa ce alin salin makwacin ka ya rasu suka ce ai mu zakir ne ku je sai kun dawo la ilaha illallah la ilaha illallah ya ba malam zakiru ya zaka wannan wannan wannan zikiri ne kuma wannan ai sai ka mamaye dukkan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ka tattara zikiri ka ajiye ka tattara alqur'ani kuma sai ka ajiye sai an dawo sai ka je sai a yi masa sallah tare da kai abin da idan aka yi sallah tare da kai kana da kira idan kuma aka banne shi tare da kai ka samu karin kira kira tsani kenan wanda manzo Allah ce kowanne ya fi girman dutsen uhudu ladan sa ina fata an fahimta a ana gobara a makwabta a kawo agaji a je kashe ka sai ka ce ka wallahi zikiri nake yi kana ta zikiri kana karatun Qur'ani to ina amfanin zikirin ka kenan a a kana da mota ko abin hawa ga makocin ka ba da lafiya matar makocin ka ba ta da lafiya tana na fada za a kai ta asibiti lokaci maka da wace wallahi ba da lokaci ina zikiri ne to wannan wani irin zikiri ne kuma kenan ashe kowane irin abu na ibada ana son ka kalli menene za ka yi a lokaci kaza Shi ne al kai ke cewa a goman karshe ba abin da yake da lada irin itikafi saboda lokacin sa ne goman karshe na cikin ramadan kenan itikafi na cikin ayyuka masu matukar lada saboda kokarin dacewa da ranar da kadari amma in yin azumi na nafila ne ba ranakun da suke za ka yi azumi na nafila ka samu lada a duniya irin kwana goma farko na zulhijja saboda manzon Allah ce babu wani ne a duniya da aikin alkhairi ke zama abin kauna a wurin Allah sama da su azumin nafila kenan to kun ga ashe kowane lokaci in yazo sai mutum ya ribace shi ba kowa in yi zikiri in yi karatun qur'ani wani ba da lafiya in je a dogo shi tare da ni wani ya rasu in je a binne shi tare da ni a yi masa sallah tare da ni a wani mara ya zo yana neman taimako da kuɗi aljihuna in ɗauka in bayar a lokacin ya san yi ta zikiri mutum zai mutu da yamma ya zo yana neman ka taimaka masa da abin da bai fi naira ɗari ba a aljihun ka kana da abin da ya fi naira dubu ɗaya taimaka musu da naira ɗari suka ce a ba komai mun manta dan zikiri ba ruwan ba sai mun yi sadaka ba kenan wannan kuskure ne dan haka bid'a ne ba mutum kawai ya cewa cewa kansa shi zakiru ne ko ki cewa kanki cewa zakiru ce lalle yana da kyau ki zikiri amma ba sai kin faɗa ba dan Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa yanzu ko da lakabi da ake barawa a ce wani masanin hadisi ne wani masanin tafsiri ne wani fakihi ne ba za ka ji an faɗa su abubakar haka ba saboda komai sun shiga ciki hadisin tafsirin fikihun ibadar qiyamul lailin zikirin karatun qur'anin komai sai shiga ciki amma idan ka dauki bangare guda ka tsaya to ya kike karban safa amma in ka hada duka in baka samu nan ba za ka samu nan gibin da za ka samu nan sai nan ya ciki shine hikimar bawa mummuni da ya ji an ce ga wani abu na alkhairi kare ya sakaci da shi ko menene tare da fatan kin fahimta amma hujjar cewa mutum ya yi zikiri a kowane hali ko da yana cikin um, jinin al'ada mutum za ta iya zikiri tunda saboda hadisi cikin